ya tabbatar da mu akan alkhairi ya kare mu da dukkanin shari marasa lafiyar na gida waɗanda suke asibiti muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya warkar da su ya ba su lafiya waɗanda suke yawo da lalura a cikin jikinsu Allah ka warkar da su waɗanda muke ganin mu akwai lafiyar a jikinmu to ya Allah ka tsare mana ita kuma ka ba mu ikon yin amfani da ita ta yadda ta dace maza mutanenmu maza an gaishe ku ya zama wajibi ba son kai ba ne sai dai gyara ne muna yin gyara ne domin abubuwa kamar haka na farko domin ka tsira a wajen allah subhanahu wa ta'ala da lafiyar da allah ya baka na biyu domin kuma ka tsara gidanka ka tsara kanka ka tsara gidanka da iyalanka domin kar su fara hange-hange kar su fara zare-zaren ido idan ya zamanto ba sa samun abin da suke so to ya zama dole ka tsara kanka ka tsara gida na uku muna yin wannan ne domin taimakon yayyinmu da wato ƙannanmu mata na farko za mu taimake ka sannan mu taimaka ma gidan sannan ita ma uwar gidan ko amaryar a taimaka mata domin ta yadda za ta ƙara samun natsuwa da jajircewa da kula da kai a cikin gida shi yasa za ku ga muna ta bincike akan abin da ya shafi matsalolin abin da ya shafi harkar saduwa da iyali wannan matsala ce mai girma wadda ba abu bane wanda za a tsaya ana ta rarrafe shi sai dai kawai idan za a yi shi bayani akan shi sai a yi shi ta yadda ta dace tunda mun zama wato global wato duniya tana kallon da wanda suke da shekarun da wanda basu da shekarun to duk wanda zai bayani akan abin da ya shafi gyaran gida sai a yi shi da ma'aruf da kyautatawa wala mau'izatin hasana domin saƙon ya isa kar kuma a karkatar da bayanin ta wani ɓangare ta yadda ba za a amfana da shi ba sai dai kuma a yi ta ya maɗiɗi da maganar ta yadda ba za ta amfani wanda ya ji ba ko kuma wanda ya gaya a so ake a faɗa a amfana shine musabbabin binciken da karatun kuma sannan shine musabbabin yin bidiyon a ɗora domin a amfana a tsira a duniya a tsira a lahira sai abu na ƙarshe shine gujewa cututtuka gujewa fadawa kan matsaloli na cututtuka ya zama dole mu tsaya mu gyara maza namiji shine sikiyarin mota yake hannun shi namiji shine katanga ko ginshiki da ake ɗora gini a kai ko kuma ake tsayar da gini to shi yasa wasu ke cewa idan ya faɗi shikenan gida ya rushe to ya za a yi mu karfafa su domin su tsaya da ƙafafuwansu namiji ga mutumin da yake da matsaloli ta rashin daɗewa ne musamman akan abin da ya shafi saduwar aure yana da sanyi ko bai da sanyi yana da basur ko bai da basur yana da diabetes ciwon suga ko bai da shi to ga wani sabon wato samfari kuma sabunta sabon haɗin namijin goro da madara ta yadda za ka riƙa haɗawa kana amfani da shi za ka yi mana addu'a cikin yarda Allah sai a kasa kunne da kyau a ji yadda bayanin yake da kuma yadda za a hada da kuma yadda za a sha namiji ko kai za ka yi ko uwar gida za ta hada domin yanzu uwar gidan su ba sun tashi haikan sun dange damtsi yanzu sun yi ɗammara ta wajen taimaka ma mazan da yadda a gudu tare a tsira tare za ka ji daɗi wajen saduwan aure za ka daɗe baka kawo ba kuma za ka samu ƙarfi a jikinka a saurare ni da kunnen basira namijin goro za ka samu guda biyar namijin goro ƙwara biyar su ake so ka samu sai a ɓara wannan ɓawon da ke bayansu in kuma ke ce uwar gida to sai ki ɓara ɓawon da ke bayansu idan aka ɓari sai a daddaka shi ko kowa ne iri ne dai a daddaka shi ya zama gari ko bai zama gari lukui-lukui ba dai a dai faffasa shi so bacin an faffasa shi sai a aje shi gefe sai a samu kofi ya'ani kofi sai a ɗebi wannan namijin goro sai a zuba a cikin wannan kofi san samu ne madara ta ruwa ake so madara ta ruwa kowace iri inda ta ruwa ce amma kamar mutanen da suke nijar don na san za su yi ta tambaya akwai wasu madararsu da take da kauri din nan wadda ita kaɗai aka zuba a cikin shayi ba ta bukatar siga abin da ita irin namu dai waɗannan ƙanana lafik wadda kuke ce mata lafik a can nijar za ka gansu akwai fig milik munan akwai luna akwai trigram da wai whatever ga sunan to gwangwani daya ake su sai ka juye shi a cikin wannan namijin gora idan ka juye shi sai ka bar shi minti biyar minti goma sai ka ɗauko cokali sai ka jujjuya a jujjuya shi to sai a samu wata wani kofin sai a tace a wato a tace diddigan namijin gora a tace shi sosai a matse shi idan rariya za a sa an kuma wani rariya ne ta tace shayi sai a abin nan ana son ka sha wannan haɗin bayan sallar isha'i bayan ka ci abinci sai ka ɗauko wannan haɗin sai ka sha ɗan uwana idan kana jin mutane suna cewa mujarrabin to wannan haɗin mujarrabin ne kai ma kuma ka gwada ka gwada ka ga abin da zai faru muna fatan allah subhanahu ta'ala ya ba da ikon gwadawa idan kuma an gwada an ga yayi an samu abin da ake so to a sanar da al'umma na su ma da inda kike su ma su gwada muna muku fatan alkhairi kada mata da subscribe da sharing da comment masana